وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون kuma Allah mai tsarki dai shi ne wanda ya hore muku teku ya ba ku damar shiga cikinsa, ya fitar da abin da ke cikinsa, domin ku ci abin da kuke farautowa na kifaye a matsayin wani sabon nama mai laushi kuma ku fitar da kayan ado daga cikinsa, waɗanda za ku saka a jiki, matan kuma su saka a jikinsu, irin su lu'ulu'u, kuma za ka ga jiragen ruwa suna shiga cikin teku, kuma kuna shiga cikin jiragen ruwan. don neman falalar Allah da kuke samu daga kasuwanci, kuma don ko kwa gode wa Allah akan abin da ya maku ni'ima da shi, ku kaɗaita da shi da ibada.